hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da takwas daidai da sha hudu ga watan march shekara ta dubu biyu da sha bakwai wannan shine kasan na casa'in da ɗaya daga cikin jeren giyan kasusuwan karatun littafin sharhu sunna na abu muhammad alhassan buna ali buna khalaf albarbahari allah madaukakin sarki ya gafarta mashi <clears throat> sharhin da fadilati sheikh al-doktor salih bin fauzan bin abdullahi al-fauzan ya yi Allah ya saka mai da alkhairi idan wa basu manta ba malam yana bi yana mana bayanai don gane da tsantsar aƙidan annabawa aƙidan da in ka kuskura ya zama ba ita ka ƙudurce ba to ba za ka samu rahamar Allah ba ita ce kada aƙidan da idan mutum ya mutu yana ƙudurce da ita to wannan zai rabauta da gidan tsira amma in ba haka ba to mutum ya sa kanshi a cikin hadari ya jefa rayuwarshi shi ta duniya da kuma rayuwar shi ta kiyama a cikin matsala allah madaukin sarki kyauta za mu tashi a inda mala ya ce ƙauluhu فقد شق أصل المسلمين وخالف الآثار وميتته ميتة جاهلية da yin wa manta ba malam yana mana bayani dangane da yi ma shugaba tawaye da kuma ƙoƙarin haifar da farraƙa. da saɓani da kuma raba kan al'umman musulmi da cewa wannan bai daga cin aƙidan ahalus sunna wal jama'a kuma ba aƙidan annabawa ba ne yana daga cin aƙidar da annabi ya zo da ita shine yi ma shugaba biyayya ko da ko abdun habashiyun wannan shugaba kana ganin kafi shi asali ko kana tsammanin kafi shi daraja ko kafi shi kima da ɗaukaka in dai ya zama shi ne shugaba a kanka in kai ahalus sunna ne ba ɗan bid'a ba in kai musulmi ne ba ba ma guje ba in kai mutumin kirki ne ba ɗan tawaye ba to wajibinka ne wannan shugaban ko kana ganin kafi shi ko da yana nuna maku san kai ko da yana zuwa da wasu abubuwan da kuke ganin ko alisafin ku wannan ba daidai ba ne to bai halatta a musulunci kai mai tawaye ba bai halatta ka ja wasu 'yan tsaro ku koma gefe ku fanɗare majagorancin shugabancin shi ba wannan a musulunci haramun ne yasa da'awar annabi gaba ɗaya ta gina akan waɗanda suke rabe ne ya haɗa su kun shi yasa idan waɗanda suke haɗe aka raba su ko a wani irin label ne to wannan an fita daga cikin da'awar annabi kwata-kwata an gane wannan da kyau ko da'awar annabi shine a haɗu wa tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraku saboda at-tafarruq wannan yana daga cikin dinul yahudi yahudawa ne suke da ƙida na rabu ‘yan uwansu isu isu ma ba sa son su wannan ya sa hatta lokacin da za a fitar masu da famfunan da za su sha ruwa to ba a haɗa su waje ɗaya ba hanyar da za su bi su guje ma fir'auna ma sai da aka fitar da hanyoyi sha biyu sau da tsaban ƙabilanci da ƙin juna da ganin gari da san kai ya haifar masu da wannan fitinar shi sa lokacin da annabi ya zo wannan bambancin da saɓani sai annabi ya bi gaba sai ya toshe su jama'a kuna gano wannan da kyau ko shi sa idan wani mai da'awan cewa yana bin wannan tafarki na annabi ya zo da ɗabi'a irin na yahudawa to shi a yau sai a ce ya ɗauki ɗabi'an hawarij sau da ɗabi'an yahudawa da nasara da maguzawa da aka shigo da shi cikin addinin musulunci da sunan jahiliya to ana kiran shi da hawarijanci in ya zama akwai tawaye ga jagora akwai ƙoƙarin raba kan al'umma al'umman da suke tare wuri ɗaya a raba su da kowane irin siffa ne wannan ya saba ma da'awar annabi da kuma addinin da banzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya zo da shi wannan shine aqidar mu kuma ita ce aƙidan da annabi ya kira mu a kanta ne yake cewa fahuwa kharijiyun duk wanda ya ma shugaba irin wannan tawaye ya ƙoƙarin raba kan al'umma to wannan ba khawarije ne ya danganta ga labul ɗin shugaban da kuma irin matsayi na wanda aka yi matawayen da irin tawayen da aka yi an gano wannan da kyau ku wannan shi zai determinin ɗin shin wani irin hawarijanci ne su wani suke yi amma dai a jimillance a dunkule in ka tashi kiransu su duka za a kira su da alhawarij an gano wannan da kyau ku yanzu misali idan ya zama tawayen an yi ma imamul am ne kuma ba a ɗauki makami ba matsayin shi a hawarijinci daban idan aka yi ma imamul am kuma sai ya zama an ɗauki makami shi ko matsayin shi daban in ya zama imam ne na ƙasa da shi haka haka na ƙasa da shi na ƙasa da shi na ƙasa da shi har ya kai ga irin tawayen da za a yi ma mai unguwa da kuma irin tawayen da za a yi ma limamai da suke jagoranta al'umma da sunan addini in kuwa irin waɗannan zamunan namu ne da babu khilafa kuma babu imama al-islamiyya to waɗanda suke jagorantar al'umma a gabaran addini to suna daga cikin waɗanda in an masu tawaye ake faɗawa cikin khawarijinci. jama'a mun gano wannan da kyau ko saboda matsayin wanda zai tawayen ya danganta ga wani irin hali ne yake ciki a lokacin wani irin yanayi ne jama'ar annabu kuna gane wannan da kyau ko shi yasa malam zai zo zai mana cikakkun bayanai kuma za mu bi sa hankali ɗaya bayan ɗaya saboda irin wannan fitinar a yau an ɗauki al'umma an jefa su a ciki da sunan wai fafutukan kwato haƙƙi e da ƙoƙarin ƙwato haƙƙin bil'adama ko rajin kare haƙƙin bil'adama duk waɗannan ƙungiyoyi na rajin kare haƙƙin bil'adama ƙungiyoyi ne da suke fada da addinin musulunci domin za ka ga abin da musulunci ne yake magana a kai suke cewa an tauye haƙƙin bil'adama abin da aka tauye haƙƙin bil'adama a kan shi kuma sai gaji sun yi shuru saboda munafukai ne da aka samu turawan yamma suna ɗaukan ɗawainiyarsu sauraka su suna promoting addinin bature ne an gane yanzu idan yaro ya balaga ya ta balaga suna son su aure addinin bature sai ce kan su aure sai sun shekara sha takwas amma da zina za su yi wannan addinin bature ya ba su dama su yi. yan rajin kare haƙƙin bil'adama ba za su fito su ce a ba su 'yanci su aure ba sai su ce eh bature yana da gaskiya saboda su abokan tallan addinin bature ne jama'ar annabi kuna gane wannan da kyau ko shi yasa duk waɗannan masu ƙungiyoyin fafutuka na kare haƙƙin bil'adama suna taimaka ma hawarijanci ta wani fannin wanda sai mun zo gaban karatu za a gane yanayin zai iya yiwa ka gaba hawarije ne ya ɓanna to amma irin waɗannan ƙungiyoyi waɗanda suke suka ɗauko dakon addinin bature sai kuma su je ƙoƙarin fafatakan kare waɗannan maɓannatan ba za su kalli ɓannan da suka yi ba a lokacin sai su ce a'a ana ƙoƙarin kare haƙƙin bil'adama ne kun gano wannan da kyau ko jama'a yasa waɗannan ƙungiyoyi ƙungiyoyin sharri ne ba ƙungiyoyin alheri ba ne ɗan alherin da suke kaɗan amma ɓannansu ya fi alherin su yawa duk abin da kawo na addini sai sun yi suka sai sun yi fada a kai wai su suna da 'yancin faɗin albarkacin bakinsu to ku faɗa a abin da ya shafi tsantsan addinin da kuke tallatawa addinin baturi amma a cikin addinin musulunci duk sanda kuka ɗauko wani abin da ya karo da addinin musulunci kai tsaye kaulasan na nan na jiranku jama'a mun gano wannan da kyau ku Allah madaukakin sarki ya tsare mana imanin su ne suke cewa kowane ɗan adam yana da dama yana da ‘yancin yi abin da ya ga dama hatta a cikin addini ma daga lokacin da ka zama kai musulmi ne fa yanzu ba ka da wani ‘yanci ko wani dama sai abin da addinin ya ce ma bin abin da addinin ya ce kai tsaye shine ‘yancin shine damar amma ka yi wani abu a cikin addinin ba koyarwan addinin ba to kai dan tawaye ne zai iya yiwa ya zama Allah kai ma tawaye zai iya yiwa kayi wa manzon Allah tawaye ne ko kuma kayi ma imam min a a'immatul na tawaye ko imamul am da dai sauransu shi sa ya zama wajibi al'umma su natsu addinin musulunci fa ba zaɓi da kanka ba ne. kuma ba zaɓi son ka ba ne ba bibiyan abin da ya maka daɗi ne kawai za ka ɗauka ka riƙa bi ba mara na kuna fahimtar wannan da kyau ko allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu mala ya ce mutumin da ya tawaye ya ma shugaba irin wannan ta ɓalle ko ta ware faƙar shakka asal musulmi na wannan ya tsaga sandar musulmi da tana haɗar dunkule ne sai tsaga ta biyu sai karya ta biyu ma'ana ta ƙece kamar mutum ne yana tsaye ka karya mai wuya ko ka karya mai ƙashin bayan shi kun gano wannan da kyau ko shine ɓannan da ya ma addinin musulunci addinin musulunci kuma kayan allah ne al'umman musulmi kuma tawagan manzan allah ne addinin allah ya hana a rabe haka a cikin shi annabi ya hana al'umman shi ne dunkule su ɗaya a zo da duk abin da zai iya raba su jama'a mun gano wannan dole ya zama tunaninsu iri ɗaya ne fahimtansu iri ɗaya ne alƙiblin su iri ɗaya ne abin da suke fuskanta suke tunkara suke hada ƙarfi da ƙarfe a kan shi iri ɗaya ne amma duk abin da zai zo ya bambanta su ya raba su ya ware su to wannan kuma daidai yake da kashe musulunci daidai yake da kashe al'umman musulmi jama'a kuna gane wannan da kyau ko ya ce faƙada shakka asal musulmin wa khalafal asar kuma limamul barbahari ya ce duk mutumin da ya haifar da kowace irin saɓani cikin al'umma to ya saba ma dukkanin hadisan manzon Allah da kuma asare na sahabbai da tabi'ai kenan ba wannan shugaban yake ganin ya saba ma ba ya ɗibo ta da faɗi an gane ya ɗibo tsiyan nashi da faɗi saboda ya saba ma dukkanin asar wa mai ta tuhu kuma idan ya tsaya ya doge haka har ya mutu mutuwan shi ta zama mitatan jahiliya mutuwa ne irin na maguzanci an gane ko yana ganin cewa shi musulmi ne da yake kan addini na kwarai har ma ba wanda ya kai shi kan addini to in ya mutu a haka ya yi mutuwan jahiliya zuhuwai tsara ganin yake ba wanda ya kai shi addini ai har ma yana tuhuman addinin annabi kun manta lokacin da ake ba laba ake ba annabi labarin zuhuwai tsara da ƙoƙarin shi da ƙwazo da himma a cikin al'amarin addini kuntuna. tuna da ya zo annabi sai ya tambaye shi yake cewa sanda ka tunkaro mu kana tahowa zuciyarka ba ta riya maka duk kafi mu ba ya aiti ne ya ji wannan kaga annabin da ya zo da addini yana ganin ma ya fuwa ya ma fa annabin shi sa dubba khawariji gani yake ya fi na gaban shi gani yake ya fi malamin shi gani yake ya fi shugaban shi gani yake ya fi kaza domin da annabi suka fara mun gano wannan lokacin da su gafiki su ashtar suka zo ai ganin suke sun fi sabon annabi su amur dan as sun fi su aisha sun fi su ɗalha sun fi su azubairu su sayidina usman da sauran manyan sabai irin su ma'awiya a zamanin sayidina ali ganin suke ma sun fi su sayidina alin har ɗauka suke yi babu fitinan da ta yi saura a duniya irin sayyidina ali da amur dan as da kuma muawiya har suna kiran kansu da ashuratu su ne waɗanda suka saida Allah kansu saboda haka za su yi aikin Allah jama'a mun gane wannan da kyau ko a lokacin ne suka yi duk abin da suka yi to duk inda ba khawarije yake matakin farko da yake fara tona kanshi bayan rikicin kuɗi da shugabanci da matsayi shine zai ce ya fi wani za ku ji wannan kalmomin a bakinsu ko a cikin aikinsu jama'ar annabi kuna gane wannan da kyau ku allah maɗaukin sarki ya kiyaye to waɗannan da suke waɗannan abubuwan za ka ga sun ɗauka addini suke yi kuma in sun mutu sun yi mutuwa ne irin na jahiliya don lokacin da suka fara aiki a najeriya ɗauka suke sun fi malamansu waɗanda suka ɗora su kan ilimi da addini da ƙida mai kyau irin su malam jafar an gane ganin suke sun fi su komi sun fi su wayewa sun fi su tsare-tsare sun fi su ilimi sun fi su komi amma kaga irin wayewan kaga irin ilimin kaga irin ci gaban da suka kawo an gane wannan da kyau ko wanda ko ba na tsammanin har malam jafar ya kare rayuwar shi ya koma ga allah wanda muna mai kyakkyawan fata yana kyakkyawan mazauni ban tsammanin ya taɓa sa an kashe ɗan kazan wani ɗan kaza ko ɗan shila na wani ban tsammanin haka jama mun gano wannan da kyau ku. allah madaukin sarki ya kare mu daga fitan ƙafa. ma'ala ya ce falkhawarij humul ladina shakko su khawarijawa su ne waɗanda suka kama sandar biyayya suka karya ta an gani duk wani abin da zai zama na ɗa'a na biyayya na sanin ya kamata ga shugaba za su karya ta za su ce yaro za su ce na zaginsu za su ce bai da hikima za su ce kaza ba abin da ba za su faɗi ba an gane wannan da kyau ko idan da duniyan kafirci ne sai mu ce ga abin da suka gaya ma annabi amma in aka shigo cikin musulunci to ɗayan biyu ne idan mutum yana biyayya bai ware ba to sai ya zama munafiki irin abin da su abdullahi ɗan ubayyu suka riƙa yi wa manzan allah amma in har ya ware kuma yana kiran kanshi da sunan wannan addinin to sunan shi ba khawariji jama'a mun gano ba wani suna na gaba ji ne kawai Allah madaukin sarki ya sa mu dace mala ya ce wa kharaju ala waliyil amri sune waɗanda suka yi ma waliyil amr tawaye ya danganta ga tawayen da mutum zai yi yanzu waliyul amri a najeriya shine general buhari an gane in an sako ƙasa sune su 'yan rufa'i in an yi ƙasa-ƙasa su ne su injiniya kun gano wannan da kyau ko haka in kuma a matsayi ne a ce na sarauta to sai a ce mai martaba sarkin zazzo an gane in an sauko ƙasa sai a ce imam shugabanku na masallaci ko na makaranta ko na da'awa ina fatan mun gano wannan da kyau jahilai ne ke takaita al'amarin nusus ga abin da zuciyarsa yake so su ne ‘yan al'ibaratu bi hususin lafzi bi sabab la bi umumin lafz wata muguwar aƙida ce wanda mun tattauna ta yi jama'a mun gano wannan da kyau ku. ya danganta ga irin matsayin da lokacin da ka tsinci kanka yake a ciki shin yanayi ya fara lalacewa an fara koma ma gurba ta addini jama'a mun gano wannan idan an fara koma ma gurba na addini to za a sallata shugabancin al'umma shi sa daga lokacin da ya zama karatu na mutane da bincikensa ilimi ya zama kaɗan sannan wayewansu ya zama ɗan kaɗan to za a samu matsala domin annabi ya ce an samu khilafa alamin walin nubuwa to kafin annabi ya zama shugaba ai a garin makka 'yan tsirarin waɗanda yake shugabanci kaɗan ne haka ne shugabancin garin nawaye Abuja abu jahal yake jama'a mun gano wannan da kyau ku to a wannan lokacin suna da jagoranci to wannan jagorancin nasu ba su za ka saba ma ba a lokacin ya zama ka saba wa za ka saba ma ya zama ka saba shine malamin da ke karantarwa a lokacin bai da gwamnati shine manzan Allah to a lokacin islam yana cikin gurba ne to ana nan bayan da musulunci ya samu shauka annabi ya gwamnati to saba ma gwamnatin annabi ko gwamnatin abubakar ko umar ko usman ko ali ko su ma'awuya su yazidu da sauran waɗanda suke gwamnatin musulunci to saba ma irin waɗannan gwamnatocin shi ke mai da mutum ba idan musulunci ya fara koma ma gurba irin yadda ya fara to za a waye gari shugabannin da ke jagorantar al'umma ba musulunci suke yi ba to sai ya zama suwa ne shugabannin musulmi yanzu don musulunci ya koma ma gurba to saba masu da fito na fito da waɗannan to shine hawarijanci kamar yadda lokacin da annabi yake zaune a makka ba saba masu abu lahabi ko su abu jahal shine khawarijanci ba saba ma manzan Allah ne a lokacin islam yana gurban shi na farko kuma ne da ce wasa ya ya'udu ba, zai waye gari ya ƙara koma mai baƙo jama'ar nan mun gano wannan da kyau ko sai ce ba lil ghuraba shi yasa in ba ku tsaya kun fahimci wannan ba ko sai a raba ku da addinin musulunci gaba dai ku ta mutuwa maguzawa ba ku san me kuke yi ba kuna ga ɗauka wai duk abin da mutum ya ga dama kawai zai je zai aiwatar zin ya ga dama zai je zai yi ba haka ake addini ba to kun ga wannan yanayi ma da muke ciki ko to nan gaba zai fi haka lalacewa zai fi haka cewa ana ƙara tunkarin ƙiyama ne abubuwa suna ƙara susu cewa, yanzu muna samun shugabannin da ke danganta kansu ma zuwa ga addini kuma su musulmi ne kuma har suna ba da gudunmawa domin haɓakawa da gina addinin to ana tafiya gaba shugabannin za su zama ma faɗa suke da addinin an gane sai zama hatta irin ƙungiyoyin da muke da su waɗanda suke tsaye wajen kafa sunna da rusa bid'a da tabbatar da kima da daraja da martaban addini za a waye gari an wargaza su an watsa su sai zama babu wanda zai iya jagorantar al'umma masu tafi a tare daidai da al'amarin sallah a masallaci sai an watsa kowa ya zama ana tafi sai ya zama ba masallatan shine za a waye gari yanayi zai yanayi har a zo a manta da ka'aba a ɗauki alkur'ani duk wani eh, dirasat al-islamiyya gaba ɗaya zama an darkake shi kuma babu saura to fuskanta da shigan irin wannan yanayin ko shine ke ɗaukan fassarori domin wa tilkal ayyamu ha bainan nas amma ya zama al'umma ba su ilimi ba ba su karatu ba ba su bincike ba ba su goge a cikin harkan addini da rayuwa ba to shine sai su takaita addini da ilimin addini ga ɗan guntun abin da suka hanga suka sani kun gano wannan da kyau ku amma in ka gane wannan karatun da kyau ku kai da kanka ba sai an gaya maka ba sai ka ce dama haka karatun yake kawai dai kai ne baka sani ba dan da yawa sun ɗauka wayan ka saba ma jagoranka na addini a lokacin da babu khilafa ko babu imami ko babu shugaba waliyil amr na islam in ga saba ma wannan da yake jagorantanka da sunan addini wai ka kaci banza ba abin da ake nufi wake nan baka ci banza ba tana nan shine kawarajinci amma kawarajincin ya danganta ga label din shi ne da matsayin shi kamar yadda ake da alkufur dunal kufur ake da annifaq dunan nifaq zulm dunan zulmin kun gano wannan da kyau ku to matsayin shi haka yake yasa malam zai tattauna mana su ɗaya bayan ɗaya Allah maɗaukin sarki ya kiyaye shi yasa hadisi annabi ya ce man ya ish minkum fasayara ikhtilafan kasira duk wanda ya tsawon rai daga cikin ku zai ga saɓani mai yawa sai ce fa'alaikum bi sunnati an gano wannan inda kana rike da sunna baka batta ba ko ba za ka iya rabuwa da ɗan uwanka ba amma wallahi da garan da ka bar sunna ko komi ma sai ka rabu da shi komi za ka rabu ɗan uwanka abin da yake ma ɗaukakanka da darajanka da tsabon wauta ma sai ka rabu da shi inda ya kama daga samun daraja ma sai ka bar shi komi ƙa'idan shine nasullaha fanasiyahu Allah madaukin sarki kyauta Da shi ne sai mala yake cewa wa kazalika humul lazina yakfuruna almuslimina irin waɗannan khawarij din sune waɗanda suke kafarta musulmi bil kawai wai dan musulmi sun aikata wani daga cikin laifi babba misali idan musulmi ya caca ba kawarije zai ce ya kafirta kuma kocin da ya kafirta jinin shi ya halatta Mun gane wannan ya sa kake ganin za a je samu masu karta ko masu caca su harbe su amma tambaya a nan shin akwai hukunci cikin ƙur'ani da hadisi da ya faɗa haddin caca hadda ya kai nauyi da zafin kisa babu wannan ai wane ya magana a kanka baka ji daɗi ba wannan yasa ya zama kafiri kuma ya cancanta a kashe shi an gane shi ba wannan addini na kawarijanci ko to addini ne wanda fitinan shi ya fi fitinan yahudanci sai da Allah ya kiyaye ma'ala ya ce allati dona shirke. zunubin da bai kai nauyin shirka ba falahum alamata ne to su khawarijawa suna da wasu alamomi guda biyu da ake gane su da shi al'alamatul ula mala ce alama na farko khurujuhum ala waliyyi amril muslimin tawaye da ba khawariji zai yi kira gayya a zo a yi ma shugaban musulmi kai ko da shi ɗaya ya fanɗare ya ware ya zama ba ka ware je a level ɗin shi domin a zamanin annabi ai kuwai sara ne kaɗai shi ya riga faɗin waɗannan maganganun ɓatanci yana sanya ma jama'a shubaha yana jajjefa maganin ganin rashin yarda har ya kai ga wata rana annabi ya yi rabo sai ya ji gungunguni da maganganu ƙasa-ƙasa wanda ansar suke yi an gane shi na nabi ya tara su ya ce ban sami ku batattu allah ya shirye da ku ni ba kanku na raba allah ya haɗa ku ni kaza kaza kaza kaza ya ce allah ya amince da ni a kan littafin shi kan kuɗi ba za ku amince da ni ba dandanin suka yi saranda su gane sun yi kuskure an gane wannan da kyau ku allah madaukin sarki ya taimake mu ji alama na farko shine me shine yi ma shugaba tawaye kai tsaye al'alamatu saniya alama na biyu annahum yukaffiruna musulmi na bilkabayar. khawarij suna kafirta musulmi in ya aikata zunubi babba allati dona shirki wanda ba shirka ba za su kafirta ka za su daina binka sallah za su daina kowace irin mu'amala da kai za su kirkira abubuwa iri-iri saboda ba ya daukan ga kafiri ne kai baka sani ba an gane to ya danganta ga irin khawarijawa mun yi bayani a baya ai akwai ba je mai siffan shi'a ma'ana yana da wasu aƙidu na taƙiyya shine zai riga binka amma yana sanye lankwame ne na ba ta mun gano wannan da kyau amma ba kawarjan da ba irin wannan aƙida yake da shi na shi'a ba ko to ƙarara ne kawai shi sa yin suna da gayya da yawa waɗanda su cin nasu ba ta ƙiya ciki ko za ga sun ɗauke ƙafa daga cikin da musulmi suka gabaɗa daga nan sai su ware ba ga suke masai na al'ahiyar ba an ba ga suke ba suna fara ƙarfi ko to za su fara kisa kisa ko lokacin da suka bayyana a barno lokacin da suka ware suka je kanan ma a lokacin a fara samun matsala da su waye da sun fara warewa ne daga majalisun malam jafar so koma kaza so koma kaza daga nan wasu suka ce a ai zama ma a nan ma ba daidai ba ne sau aka tsibbace su koma su kaza daga nan ana matsawa ana matsawa har suka kai inda suka kai domin ta ƙida ce girma take yi fa daga sanda ka dauke ta ba matsala ba ko haka za ta ta girma ta ta girma ta ta girma har sai ta zama wani abin da kai din sai ta buwaye ka in kana iya shawo kanta har za a waye gari ta shawo kanka Allah ya kyauta mala ya ce wallazi amalahum ala haza huwal gulu ba abin da ya kai su zuwa ga wannan mummunan aiki illa guluwi an gane da wanda ya fahimci shimfiɗanmu na littafin algulu zai gane inda wannan matsalan ta samu gaba an gane wannan duk wani wanda kaga ya fanɗare a cikin tsarin addini da karantarwan addini da cafko nassoshi ana masu tawili ba komi ya kai mutum zuwa ga wannan bala'i ba illa algulu iza qur'ani ce la ta fi dinikum kana shiga guluyi ko komi za ka iya yi komi din nassoshin da suka zo suka ce bari Allah sai kai masu tawili yanzu ga tsammanin masu ce mawa Allah ba san nasoshin da ya hana ba ne sun sani da suke guluwi to sai kwakwalen sai suka toshe sai suka ɗauki nasoshin sai suka yi masu tawili Allah ya kyauta shi ne sai mala yake cewa iyazu billah nabiyu sallallahu alaihi wa alihi wa وآله وسلم الغلو da wannan ne annabi ya ja kunnun mutane ya tsoratar da su game da yin guluwi ƙala annabi ya ce iyakun walguluwu ka shaidunku da wuce gona da iri da zarfafawa da wuce gaban shari'a fa inna ma ahlaka man kana qablakum ku sani ba abin da ya hallakar da al'umman da suka zo kafin ko illa algulu kun gane yau da ce masu addini ba su lalace ba ko duk iskancin yan iska Allah ba zai hallaka kowa ba an gane amma daga ran da aka waye gari 'yan iska na iskanci masu addini su kuma sai suka shigo da gulu wanda ya haifar da bida'a, ya haifar da huruji ya haifar da duk waɗannan tarkace da tarka-tarka na ɓanna a cikin addini ko to Allah zai hallaka wannan al'umma in kuma bai hallaka ta kai tsaye ba ko do zai zai hallaka ta ga ta fanko amma kasanta ya hallake shine sai Allah ya ɗora wasunku a kanku nau'i ne na hallaka al'umma a waye gari gauga'un nas su ne masu fada'aji su ne za zama jagorori a kanku kuma ku kasa gane illan haka jama'a mun gane wannan nau'i ne na hallakarwa shine Allah ya mantar da kai kanka ka kasa gane ko kai waye ko Allah ya saka a cikin ruɗani kamar yadda ya saka banu Isra'ila fitihi 40 sana yatihuna fil ard mun gane wannan kai taba gamniya gaga kaman mutum amma mutum mutumi ne Allah yana ma mutum ɗaya haka ma shine sai Allah ya sanya mai ciwon tsoro kaga mutum ya kasa tsayuwa akan wani abu tabbatacce kuma yana ma al'umma da yawa ko mai ke haifar da wannan shine sauka akan tsarin addini nasullaha fanasiyahum Allah ya kyauta yasa nabi ya ce ai al'ummomin da suka zo kafin ku ba abinda da ya sa ka hallakar da su illa gulu mala ya ce wa huwa ziyadatu fi din shine ƙari a cikin abin da ya shafi addini shi ba mai guluyi ko in Allah ya ce kar a yi. to abin da ake so in kai mumini ne sai ka ce sami ina wa ta'ana shine inna ma kana ƙaular mumini na du'u ila ilallahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an ya sami ina wa ta'ana iyakan shi kenan ba zai ƙara ba zai tsaya inda aka tsaye da shi shine waye kifa inda amri shi ko mai guluwi zai kalli wannan abin ne sai ce to ai kaza in an lura da kaza to ai kaza ya haifar da kaza yana cikin wannan ai ai ai din ne <coughs> layin da aka ja aka ce kai ketare sai tsallake <coughs> jama'a kun gano wannan sai sauka kan layin kuma ya kasa gano cewa ya sauka <coughs> jama'a kun gano wannan allah ya kyauta da shi ne sai ke cewa wahewa huwa ziyada fi din kasan da yawa <clears throat> idan aka ce ziyada ɗauka suke yi sai ka ƙara ka ɗaya a sallan azhar ta zama nawa biyar shine kayi me kayi ziyada idan ƙur'ani ya hana ka abu ko kai ta wili kayi ziyada an gani su ake an ce me bari wanda ba same kayi mai, ka bar shi kawai amma sai ka dauki nasi sai ka ce li'ali makata ne mun gane kai kuma sai kai wannan abin da doron nassin <coughs> yake nuna cewa wannan abin aime a bar shi sai kai kayi gulubi shi ne kayi ziyada fiddin ka shigo da wani abin da addini ya fitar da shi kaga ba ƙara zumi kai ba ba ƙara sallah kai ba ba ƙara wani abu na rukunin musulunci ba amma ka shigo da abin da yake mai gulu iza da yawa ba su bayanci mai ake ce ma a ziyadatu wani kusan fiddin ba idan shari'a ta ce tsaya waje kaza za ka iya kaiwa ka janye kayi nukusan idan kuma kai tawili ka ƙetare layin da aka ja ma ka yi mai ka yi guluwi an gano wannan da kyau jama'a shi sa imam malik wani ya ce mai zai ɗauki harama daga masallacin annabi sai ce a'a mai masallacin ma ga inda ya tafi can yayi yi ya ce a shi saboda kawai ya fara aiki da wuri ne ce to ai guluwi kenan an gani guluwi kenan wa ya saka tawilin ba abin da zai kara yi abin da yake a can din shi zai a nan lafiya ne kuma ba zai je inda aka ce ba sai ya bi ta wurin ko da ko zai kai ga ya tsaya a wurin amma cin da ba nan aka ce mai bai yayi yi mai yayi gulu yayi ziyada iza da wanda suke manasse kwaskwas da kwaskwari ma gabaɗinsu ziyara suke cin addini ba san me suke yi ba ne ana nan mutum yana ganin kama addini yake yi sai ya zo mutuwa ya ga irin mala'ikun da ke saukowa lokacin ne zai ce suwa na shi suna gaya masu gaskiya amma a yanzu ba ya gani bayi shaɗa na gaya maka ƙarya ne ai ko san da annabi yake wa'azi da munafukai da kafirai ai shaɗan yana zuwa yana ƙaryata masa annabi ne inda annabi zai riga karantarwa su dan ubayyu suna ganin ba daidai yake yi ba domin babu aulako kowa zai yi ma kai a yau in kana kan su kaga cewa ba daidai yake yi ba Allah ya kiyaye ma'ala ya ce wa ziyadatu ala shar'i fi inkaril munkar yana daga cikin ƙari a cikin al'amarin shari'a a ɓangaren inkarin munkari mun gane yanzu ga mutane suna ta zina suna ta luwaɗi, suna ta shan giya an yi wa'azi an yi wa'azi an ce fasikanci ne sun ƙi to tsayanan in ka sake ka ce to ai shan giya ko zina ko ƙarya ko kaza kafirci ne to ka yi me ka yi guluwi ko da ko faɗin ka ga hakan zai fasa su tuba su bari ba Allah bai samu wannan wannan sunan ba jama mun gano wannan da kyau ku <clears throat> wannan guluwi ne Ba da ya sa ka mazinaci bai taba aure ba shari'a ta ce a kama shi a mai bulala in ka sa bindiga ka harbe shi ka yi guluwi ka yi ƙari ba wanda ya sa ka wannan duk huruji ne al'umma na kuna gane wannan da ke ku yanda musulmi zai ma abu wanda bai ma daɗi ba a addini ko a rayuwa ko a mai shari'a ba ta daga ƙaurace mai ba kawai fushi ya gaba ka kai na kwana nawa uku in ka sake ka kwana uku ka yi guluwi ka yi ƙari cikin addini an gano wannan da kyau ku ce sa al'umma ba sa fahimtar waɗannan abubuwan ne da ake gaya musu kuma idan allah madaukin sarki ya sa ma albarka a cikin furucin wasu daga cikin malamai ake gane abin da suke faɗa wannan ke sa kake ganin waɗanda suke kan wannan addini na guluwi sai ga ba san irin wannan malaman saboda ana gane abin da suke faɗi fes jama'a muna ganewa yanzu misali wa'azi ne mutum zai zo zai sai ya zafafa abin da ba a zafafa ba ko ya haramta abin da mai ba haramta ba yanzu wannan menene guluwi ne misali waɗanda ke kirkirar hadisan ƙarya don zabararwa da kwadaitarwa kan wasu abubuwa na alkhairi mai suke yi ziyada suke guluwi ne ba wanda ya saka faɗa wanda ya inganta kaɗai a iyakan abin da shari'a ta faɗa ko da ko jama'a za su raina su kibi ka gaya musu ba wanda ya ce sai ka ƙaja murya sai ke zafi sai ke zagi sai ke rashin mutunci sai ke rashin kyautatawa wai sannan da za a karɓi addini ko a karɓi shari'a ko a gane wai da gaske kake yi ba wanda ya ce kai wannan ai wannan ziyada ne cikin addini saboda qur'ani ya ce wa ƙololin nasi husna udu ila sabila rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana kana sauka akan wannan kai me kai ziyada kage nan kana kana ihun kai ahli sunna ne ashe tin tin tin dini kun yi hannun riga da sunna Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu ma'ala ya ce haza huwal guluwul da dafa'al khawarij ila ma hasala minhum irin wannan guluwin ko shi ya tunkuda khawarijawa cikin abin da suke a ciki har abubuwan da suke faruwa aka waye gare sun faru da su na kashe musulmi kafirta su ƙaurace masu ɓatanci gare su yanke hudda da mu'amala da su duk wannan yana daga cikin abin da ya jefa khawarijawa cikin wannan fitinar mun gano wannan da kyau ko to shine sai mala ya ce guluwun fi inkaril mankar wajen guluwin da suke wajen inkarin munkari hatta shakko asa har aka waye gari jagoran da ke jagorantarsu suka karya sandan da'a suka mai tawaye don suna ganin akwai abubuwan da ƙila yake yi su kuma ba su yadda da wannan ba. gano wannan? shi yasa annabi ya gaya mana tun wuri ya ce shugabanninmu za su zo ta'arifuna wa tunkirun za ga wasu abubuwan da za ku gane ku gane kun fahimta tsaf wasu abubuwan kuma za ku yi me za ga ba ku gane ba amma duk da haka annabi ce ku yi da'a amma shi ba kawarije sarkin guluwi ko zai ce nan zai yiwu Allah ba zai yiwu ba haba haba muna da yanci za ce ga kaga yanci nan an gane mala ya ce wa guluwun fil ibada sannan kawar jawa suna da guluwi a cikin al'amarin ibada sallah azumi zakka hajji duk wani abu na ibada ko to ba khawarije sai kaga guluwi ya fada cikin shi kun gano wannan da kyau ko hatta yanayin gudanar da nafila hatta yanayin gudanar da kaza sai kaga ba hawariji ko ya kokarin rarrafawa don ila kun san ka'idoji da yanayin hawarijin ciko Allah sai ya fitan kafa sai ka gano kuruji a ciki da shi komi akwai mai guluwi malai ce hatta kaffaro murtakabil kabira minal almuslimina saboda tsaban bin Allah wai suka ganin duk wanda ma yake aikata wani kabira daga cikin kaba'ir zunubi wannan ma kafiri ne mun gani izala sai mun yi hankali ba abin da ya saka khawari cikin wannan matsala sai karanto nassi a zuciyarsu duk wanda ya gabace su kawai su raina shi kawai ba za su ba abin da ya kawo ba ko abin da ya ce za su ga a ai ba wanda ya ma yi su iyawa da ganewa Allah ya kiyaye wa qawluhu maganar da malam barbahari ya ce khalafal asar wanda ya yi ma shugaba tawaye a kowane irin labin na wannan shugaba da kuma kowane irin zuruf daga cikin zuruf na rayuwa to ya saba ma asarai yani al-ahadith al-warida an rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama malam fauzan ya ce abin da yake nufi da wannan su ne hadisai da suka zo daga annabi fili zumi ta'ati wali amrin musulmin da hakan lazimta ma al'umma yi ma shugaban musulmi ɗa'a shi ba annabi cewa yi fa shugaban musulmi da zai zo ko yake gaya mutanen madina za ku ga san kai za ga abubuwan da ba ku yadda ba cikin abin da annabi ya kawo masahabbai ya ce abubuwa ne za ku zo kuna musu ma faruwansu suka ce ba za mu fito na fito bai ce a'a ma kamu fi sala an gane to ba khawarijan yana son ya khawarijanci ko to zai ce waɗannan nasoshin yan ina ne 'yan can ne zai ware ce banda kaza banda kaza to duk wannan banda banda guluwi ne ba <clears throat> shi annabi ya zo yi magana akan komi ne za aka aiko shi kafatan linnas to cin da kafatan linnas ne duk abin da ya shafi mutane manzan Allah yana da cewa kan shi kuma bai mutu ya bar mu ba sai da ya gaya mana komi in ka ga wani ya shiga cikin wata matsala ko to Allah jama'a ya bar karantarwa manzan Allah ne Allah madaukin sarki ya tsare mana mu. wa maitatuhu maitatul jahiliya kuma wanda ya dauko khawarijinci ya sake ya mutu to mutuwan shi za ta zama mutuwa irin na me irin ta jahiliya ay li anna fi khaslatun min khisal al jahiliya saboda yana ɗabi'a daga cikin ɗabi'un jahiliya li'annal araba fil jahiliya saboda su larabawa kafin musulunci a zamanin jahiliya kano mutafarriki na ila ƙaba'il, sun zama sun rarraba kansu ƙabila-ƙabila to wancan jahiliyan ne jawa suka dawo da shi cikin addini zai zama ana nan za a raba al'umma mazahib mazahib ahazab ahazab ana nan za a koma ana raba mutane mai imamun imamun alimun alimun masjidil masjid kun gane wannan haka za a raba al'umma gaba ɗaya sai an koma wancan jahiliyar da annabi ya hana mutane kanta an fahimci wannan da kyau ku duk sai an kacaccala al'umma an waye gari al'umman sun koma kamar yadda ƙur'ani ya masa baki na tofin alatsi ne ya ce kullu hizbin bi maladaihim farihun kowa abin da yake ɓangarensu na ƙungiyansu ko ɓangarensu na ta ware ko ta ɓalle ko ta wargaza wannan kawai shine addini shine kuma rayuwa yake yi jama'a kuna gano wannan da kyau ko? Allah madaukin sarki ya kiyaye mu to haka suke ila qabail shi sa idan a zamanin jahiliya ne sai a kira abin jahiliya in a cikin munafukai ne a madina sai a kira abin mai nifaka in kuwa cikin addini ba nifaka ba ne sai a kira shi mai huruji amma jahilin da bai san wannan ba ko to zai ga a ba haka ba ne sai ta ba lissafi da jahili Allah ya kyauta fauzan ya ce laysa lahum imamun yajma'uhum su laraba ba su da wani jagora guda ɗaya wanda yake haɗe sai dai gida-gida yanki-yanki kowa ya yi ƙoƙarin ya ware kuma ya ɓalle al'amarin addini bal kullu ƙabilatin mustaƙilla bi nafsiha kowace ƙabila cin gashin kanta take yi mala ya ce wato ghayyaru alal ƙabilatin wato iru Eh? wato ghayyaru alal wata airu ne alal qabilatul ukhra kuma ƙoƙarin aibata ɗaya ƙabilan suke ƙoƙarin yi kun gano wannan da kyau ko za su nuna sun fi su sun fi su ɗaukaka sun fi su dacewa sun fi su cancanta sun ma fi su komi mala ya ce walam yashta walam yashtami'u illa ba'da ma ba sallahu muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wa sallama larabawa ba samu albarkan haɗuwa ba sai bayan da Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wada'ahum ilal islami ya kira su zuwa ga musulunci fa aslamu aka waye gari gaba ɗaya sun musulunta wa saru tatan rayatan wahida suka zama ƙarƙashin tuta ƙwaya ɗaya kun gano wannan da kyau ko to duk wanda ya zo a yau ya ƙoƙarin al'umman da suke tare da tarawan annabi ya ƙoƙarin raba su to ya mai da al'umma jahiliya kenan ya mai da su baya ya raba su da addinin musulunci ya katse su daga gayyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce waskuru ni'matallahi alaikum ku tuna ni'iman Allah madaukakin sarki da ya maku iz kuntum a'da'an sanda a baya kuke maƙiya juna fa allafa baina qulubikum sai Allah madaukakin sarki ya komo ya hada tsakanin zuciyoyinku fa asbahatum bi ni'matihi ikhwana kuka waye gare sakamakon ni'imar Allah madaukin sarki kun zama ƴan uwan juna mun gane to yanzu da suna ba su da addini ne an gane ba su da addini suka rabu da addini yazo sai me sai ya hada su to Allah madaukin sarki ya gaya ma annabi su ma yahuda haka Allah ya masu an gane suna da addini na zuwa masu suka fahimci addinin tsab shi sa ce famahtalafu illa me min ba'adi ma ja'ahumul bayyinat sai bayan da bayani karar ya zo masu sun san littafi sun san ilimi sun san addini sun san komi sai ce bagyan bainahum saboda ɗan karan zalunci da ƙin Allah sai ya far masu da saɓani da rabuwa jawa mun gano wannan da kyau ko kai musulmi ko hatta a jam'iyyar siyasa ma bai halarta su rabu ba a komi bai halarta musulmi ya rabu ba a gare jam'iyya ne za a ce shiriri ta ko lokacin da musulmi su gane addini suka rungumi aƙida ɗaya komi nasu za su yi menene iri ɗaya ne ba za su rabu ba Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu wani ita ce aya ta ɗari da uku cikin sotu ali imran wa ƙala ta'ala haka allah maɗaukin sarki ya ce wazkuru iz antum ƙalilun. ku tuna lokacin da kuke ƙalil ‘yan kaɗan mustada'afuna fil ardi ana ɗaukan ku ba bakin komi ba kowa yana tattaka ku takhafuna an an yatakhaffafakum an-nas kuna tsoron kar mutane su yi muku fauce daya a waye gari dare ɗaya su murkushe ku eh fa'awakum sai Allah madaukin sarki ya jibinci al'amarinku wa ayyadakum bi nasrihi kuma ya karfafe ku da nasaran shi wa razaqakum min at-tayyibat kuma ya azarta ku daɗaɗan abubuwa la'allakum tashkurun tabbas in kun ci gaba da bin dokokin Allah wannan zai jagorance ku ku gode ma ni'iman shi in kuma kun gode ma ni'ima to wancan abin da zai biyo baya wanda ya biyo muku bayan da kuna cikin tsoro aminci ya zo kuna cikin talauci arziki ya zo kuna cikin kaza ka canza muku to ba zai tsayu Allah zai kiyaye shi zai sa ya ɗaukaku amma in kowa koma baya to matsayin da wuke a baya na tsoro da kaza Allah zai mai da ku cikin shi an gano wannan da kyau ku fitina za ta zama daga wancan sai wannan Allah madaukin sarki ya kyauta haza min samarati ta'ati waliyyi amril muslimin wannan yana daga cikin riban da ake samu idan aka yi shugaban musulmi biyayya kullu hazil khairat tahsulu duk waɗannan alkhairai to za a waye gari sun samu ga al'umma waɗannan alheri ga su in bisatul amni za a samu shimfiɗaɗɗen aminci zaman lafiya da kwanciyar hankali wa ɓalabar rizki kuma al'umma za su samu shige da fice na neman arziki wamtidadun nasu fi sa'ai fi talabil rizki sannan mutane za su yada ko'ina wajen neman arziki bisababa amni tarok saboda hanyoyin da za a je neman arzikin akwai aminci amma iza kana hunaka khawfun amma in ya zama al'umma suna cikin tsoro fannasu la yusafirun al'umma ba za su samu daman yin tafiya ba wala yubayyi'una sannan wala yubi'una ba za su yi siye da sayarwa ba wala yashtaruna ba za su yi hada-hadan kasuwanci ba khawfan ala anfusihim saboda tsoron kansu da suke yi min fada min ilil jamin qaba'ira ilil jama'a wa ta'atu waliyil amr kun gano wannan malai ce hazihi min ilil jama'a wannan yana daga cikin falalan haɗewa da dunkulewan al'umma waje ɗaya wa ta'atu waliyil amri da kuma yi ma shugaban al'umma biyayya muddin suke biyayya kun ji alherin da yake ciki Allah madaukin sarki ya hada mu cikin alkhairai subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum